السلام عليكم Yau alhamis sha biyar ga watan يرقوة الربيع الثاني hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da biyar ga watan Fabrairu shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin al'azkar au hiliyatul abrar wa sha'arul akhyar wa talhisar da'awat wal azkarul mustahabba billail wan nahar na al'imam abi zakariya muhiddin yahya bin sharafin nawawi a dimashki allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba har yanzu muna ƙarƙashin littafin da ke karantar da mu wasu addu'o'i da wasu zikirori da wasu karance-karance ne ya kamata mutum ya yi a lokacin da yake cikin sallan shi to a karatunmu da ya gabata in ba manta ba malam yana tattauna mana babi na 49 babul azkari ba'da salah babin da ke bayani akan zikirorin da ake yi a bayan sallah mun ji wasu daga cikin waɗannan zikirori wanda abin da ya kyautu gare ku shine kowa ta ƙoƙarin na farko haddacewa ƙoƙari ki iya ki ɗaukan makanki kafin nan kafin ki mutu duka za ki iya ki ware kowace zikiri ɗaya da makaranta ki ce nan da mako guda za ki haddace kuma wallahi za ki iya mun gane wannan to za mu tashi a lamba hadisi na 152 al'imamin nawawi ya ce wa rawaina fi sahihi muslim mun ruwaito wannan hadisin cikin sahihu muslim an abdullahi bin zubair radiyallahu anhuma daga abdullahi dan zubair allah ya kara masa yarda annahu kana ya kolo dubura kulla salatin cewa annabi ya kasance yana fadi a bayan kowace sallah hina yuslimu yayin da yake sallama annabi na yin sallama sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون yanzu كان ki الله دين din kin gama sallah kina wannan komi ya ga ce kina eh komi eh zaki zama makareciya ba ki yi to alhamdulillah Allah ya taimake ki yau kin ji sai me sai a kama sai aiki ina fatan mun gane wannan wannan yana da kyau a haddace la ilaha illallah wahada babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah shi kadai la sharikala Allah bai da abokin tarayya lahul mulk mulki da mallaka din na Allah ne wa lahul hamd dukkanin godiya da yabo nashi wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah madaukin sarki mai iko ne akan komai la haula wala quwwata illa billah babu wani karfi ko dubara sai ga Allah la ilaha illa Allah babu ambotawa bautawa a bisa cancanta sai Allah wala na illa iya sannan mu ba mu bauta mu kowa in ba Allah ba lahun ni'ima duk wata ni'ima na shi ne wa lahul fadli falala da ɗaukaka dinna